also been working very closely with uh, the civil defense group. And civil defense, you know, are also empowered by Muna aiki tare da jami'an tsaron farar hula wato civil defense don damƙe masu karkatar da man fetur. Hakanan muna ɗaukar matakai kan waɗanda kan sai da man fiye da ƙa'idar litar gwamnati. In ji daraktan kula da rabon fetur na kamfanin man Najeriya NNPC, Yarra Inkem Obi, a zanta wasu da gidan talabijin na Najeriya NTA. in kin Obi ya ce akwai wadataccen mai da zai kai wata ɗaya nan gaba da kamfani yake da shi kuma suna ɗaukar duk matakan wadatar da shi ga dukkan sassan Najeriya. Shugaban kamfanin NPC mai kantika labaru ya zaga yankunan Abuja inda ya gano inda ake karkatar da man ta hanyar sayarwa 'yan bakar kasuwa. Mutane kan hau kan layin fetur su kwana har asuba kafin nasarar fara samun man. Na ziyarci gidan mai na Total da ke daura da helkwatar NNPC inda na samu mutane sun jeru a dogon layi wasu sun kwantar da kujerun mota don runtsawa kafin buɗe bude gidan ma. saukewa ma suke sun ma daina ba corn oil babu mai sun ma daina eh. sun ma daina ba eh, don ni tsoro na kan na tsaya na kashe lokaci a kai har asuba ba a malam wannan ba ma lokaci ba ma lokaci wallahi in ka ce ga lokaci na yi karya a ah, tuni na ga kawai <laughs> shi dan uwanmu makon da yayi kawai bacci abin sa kawai to ai na gaya maka ga lokacin da za a bada man nan ma na yi karya wallahi dan mai da mai a gidan man domin akwai tanka yanzu ɗaya ma da akwai mai tunanin su ko zai ƙari. with nnpc in maybe uh, establishing bringing in co-part uh, technical partners in establishing more modular refineries five or six we will be willing to go out. hakanan shi ma zan wasu da yanke sakataren kungiyar dillalan fetur ipman wato zarma mustapha ya ce kafa kananan matatun mai a najeriya na daga matakan kaucewa irin wannan kalubalen da yakan faru don dogaro ga shigowa da man daga ketare. most of the, the marketers that get Mustapha ya kara da cewa rashin wadatar man na kara kawo matsalar da kuma ɗawainiyar dakon man daga Legas zuwa jihohi masu nisa da akan kan sanya kara farashin litar. A cewar zanen Mustapha, dillalin ka samu fiye da farashin da aka kayyade don haka sukan kara kuɗi don samun riba. Ana raɗe raɗin wa imma gwamnatin ta dawo da bada tallafi don man ya wadata ko kuma yiwuwar kara farashin man. Wannan shine hasashen da masana ke yi da ake jiran samun haske daga gwamnatin. Nasira da Malika Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.